أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan mun gode ma sarki allah jallawa ala sarkin nan mai iko mai komai mai kowa sarkin nan da ikon sai nuna mana wannan safiya ta juma'a mai albarka muna cikin kwanuka na muharram kwana goma sha takwas yau watan arabiya shekara dubu daya dari hudu da arba'in da biyu cikin watan muharram kwana goma sha takwas hijiran manzon Allah daga maka zuwa madina muna kara kyautata dubun godiya sannan muna salati mai dimbin yawa zuwa ga fiyayyen halitta annabin tsira, annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a bisa gare sa da halayen gidansa da sahabansa da dukkanin waɗanda suka bi guragunsa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka matsayinmu na almajirai muna rokon Allah ya yassare mana ya ba mu ilimi ya buɗe mana kwakwalwanmu ya sa mu fahimci kuma abin da za mu faɗi Allah fi da mu daga kuskure subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim اللهم علمنا ما ينفعنا bima بما علمتنا وزدنا ilma rabbi يسر wala تؤسر yau karatunmu za mu yi karatu a bisa kan yan uwayenmu da ke zuwa gidan bokaye yan uwayenmu da ke zuwa gidan bokaye waɗanda suke da'awan musulunci amma sai ka ji an ce yau duniya ba a zama haka yau duniya ba a yin haka in ba an kara haka ba ai Allah ma ya ce tashi in tanye ka in ba ka bi wani wuri ba in ba ka kwana nan ba ba ka je ka dan kai ai ba maganan wani bane kanka ka kai to mu duba me musulunci ya ce mana akan irin wa'annan abu kuma aksarin masu zuwa mata sun fi yawa aksarin masu zuwa wanga wuri mata sun fi yawa har yau ana samun wasu mazan ma na zuwa to wannan mu tambaya wai shin haka Allah ya ce mu yi tashi in tanye kan nan da wasu mu ke faɗi wai a cikin Kur'ani ina ayan nan yake Allah ba inda cikin Kur'ani daga nasi habbakara da ya ce tashi in tanye ka je gidan boka a'a Ubangiji na kwaɗaita mana yanda za mu taimaka wa kawunan mu wurin kusanta da Allah ne. Ubangiji na kwaɗaita mana kusanta da Allah. ubangiji na kwaɗaita mana azkar tashin dare na filfilu kusanta da allah tuba zuwa ga allah aikin alheri sadaku ziyara kyautayi allah na kwadaitar da mu ne ko ƙur'ani kika karanta kika yi tawassuli da allah kika yi tawassuli da allah kin karanta sura kin kare alal misal kin ce kina neman wani abu wurin ubangijinki amma wannan abin da kike neman nan karfi bai samun shi kuɗi bai samu sai kika danganta naki neman nan da kur'ani duk sanda kika tashi safiya ko rana ko marince ki ɗauki kur'ani a'udhu billahi minash shaitonir rajim rahmanir rahim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان على المثال ورنكك إياه شكك يا الله ayoyinka masu girman ga na karanta ne Allah ina neman biyan bukata wurinka ya Allah ka ɗauki ladan wanga ayoyin ga Allah ka biya min bukatuna ubangiji zai yi miki lokacin ki ta tawassuli da Kur'ani kenan Allah zai yi miki ke baki ya karatun Kur'ani ba tasbih kika yi ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi kika iya da kika kare kika ce ya Allah na roke ka Allah ka biya min bukatuna Allah na karanta surayenka masu girma Allah ka doki ladan ka biya min bukatuna Allah zai biya miki wannan shine tashin tanye ki amma ba inda aka ce tashin tanye ki ki je gidan boka sai ka ga wannan aya ya zamo common bakin iyayenmu mata sai ka ga sun ce ai Allah ma ya ce tashin tanye ka subhanallah bawan Allah ka kai ma Allah karya tashin tanye kan gafa gidan boka kenan zati boka ya raba aure boka ya raba zumunci boka ya kawo tsakanin uwa da ɗa ko uwa da ɗiya ya bata boka, ya sa tsakanin abutakan juna ya bata boka ya tarwaza gida ya bata gida ya, ya dummule gida ya bata shi kakakaf na farko boka ya bata gida shine ana zaune zaman zumunci zama mai kyau zama na daɗi zama na son juna amma da wani jarabta ya shigo cikin lamari sai ka ga mutum an ɗauke shi an kai shi gidan boka da boka ya duba ya duba sai ce a ai lamarin ga da bai yi lamarin yaran ga, matan gidan kunnen ke rike da shi wani mata tana kusa da ke wata gajera kaɗan karya yake yi ita ta bar ɗanki wane bai samu kaza ba ita ta bar kaza ki bai ya ɗauko karya ya ba. she ki duba a mu ma wancan ita ne ba ta da tsawo o kullun da ni da ita ke zaune na sha abin da take min kenan to ya kare yanzu da ta shigo gida gaba kenan gaba kenan yanzu da ta shigo gida gaba kenan ita ba ta san me ya faru ba ba a gaya mata kawai ta tashi da safe tana gaisuwa ba a tankata in ta gaisuwa ba a tankata ko a mata anshin cikin hanci ina kwana mhm. da yake ta je boka ya ce mata matan gidansu gajeren nan ko ko matan gidansu faran nan ita ke mata ita ta bata mata 'ya'ya ita ke shiga cikin aurenta ta yi shi cikin sihiri ne kun wanga gida ba a taba zaman lafiya ita wancan bata san dalili ba ita kuma ta gaisuwan ta ga wulakancin yayi yawa she ta dina yanzu kai malamin boka ko shetanin boka da ka aikata wanga me zaka ce ma Allah gida ana zaman lafiya ka sa su ne ɗaya kenan boka ya bari ɗiya ko ɗa ya yi hushi da uwarsa ko ɗiya ta yi hushi da uwarta a an yi gaba shekaru wallahi akwai gaban da na shirya na uwa da iya shekara ɗaya na gaba ba abin da ke kawo haka wo za ta tashi lamarinta tana yi jarabta na shiga yi sai ta je wurin a kai ta gidan boka ya duba ce to maganan dai akwai karfi to amma tun da kin zo dai ya kamata a bar ki sani eh shekawa wani mugun tulare ya bata ya ce ta je ta sa ɗakinta in ta tashi ta je wanda ta gani ko kun ta mafalki wanda ta gani in ta mafalkin ummanta to ummanta ne in ta mafalkin yayanta yayanta ne ya riga ya create da aljannai shetanu waɗanda ke ɗauko eh, labarai suna kawo ya je ya haɗa contract da su shi sa su za su je su yi mai su bata wannan mafalkin don shi in ta tashi ta je ta ce malam idon da na gani dai in mana na gani koya to gwamma da ke da kanki kika ganta inna lillah wa inna ilaihi raji'un shagaga ya ce gara da ke da kanki kika gani don magana akwai wuyan faɗi ba wanda ke damun rayuwanki uwarki ce manki ke damunki shesa manki da take budurwanta ta je ta ci wani asiri na maita to yanzu abin ya kai dole ita ma ta kawo nata shi sa da ke za a yi e ke naki ya kamata a yi shi yasa kiga kike komi bai yi to shi ke nan diya da uwa ya kare yanzu wanga uwa da ta kai shekarun girma take neman taimako take neman tallafin 'ya'yanta an zo an haɗa ta da 'ya'yan kaga ita wannan guda ɗaya za ta nemi cikin 'yan uwa kuma wane ne shi ma haka yake cikin gajiya sai ta ce to ni dai na tashi sayo ke ma ta shiga inda na te ga abin da aka faɗi mana uwa uwa uwa mai daɗi sweet mother uwa mafi uba ko da uba sarki ne uwa mai daukan juriyan 'ya'yanta uwa da in ɗa bai yi bacci ba ba bacci uwa mai kula da lamarin 'ya'ya uwa mai albarka uwa mai daɗi uwa mai karamci ya ke baiwar Allah haki yadda a ce miki uwa ki ke miki ki an shi ki aza ki yadda wanda in kin rasa ta baki da maimakonta wanda in kin rasa ta ba za ki taba samu wata uwa ta maye miki gulbinta ba a'a in kin rasa ɗa za ki iya haifo ɗa in kin rasa miji za ki iya auren wani miji amma uwa wallahi ba a taba musanya da ita wadda ta ɗauki ciki shekaru eh watanni cikin juriya ta haifu cikin gajiya yau za ki wurin wani arne wai malami ya ce miki uwaki ita ke damun lamarinki uwaki ita ce mayya uwaka mayya ce Wallaki bawan Allah faɗin da ya yi ko baka yadda ba zuwan ka wurin ma ya zama babban magana ka shiga babban laifi a wurin Allah uwa kakka taba zaton ko kai tunanin uwarka za ta yi ta wannan abu har a iya a ci zarafin wa'yan ga iyaye haɗiya ta yi gaba da uwata diya ta janye jiki da uwata wani mawaki da ya waka ya ce allahu ba mu tun iyaye na da rai saboda me izan kai samu uwaka bata waɗanda suke kinka waɗanda suka tozarta ka waɗanda suka ci mutuncinka lokacin da baku da shi yanzu da ka samu su za a ɗana ai ɗanmu ne yanzu za a zo ɗaɗa ɗana ɗanmu su za su ci arzikin uwa da ta ta, uwa da ta wahala da abin ta bata shi ya ku 'yan uwaye wa'anda ke tozata rayuwar iyayensu da masu reni iyaye da masu wulakanta iyaye Allah ya, ya, ya dibiya mana stamp kan batun iyayenmu ubangiji maɗaukakin sarki yana ce mana ba da uzubillah mina shaitanin rajim ya ce wa abudullah Allah ya ce mu bautata masa wala tushriku bihi shay'an ya ce kada mu tara Allah da bauta kun ga batun tara Allah da wani zai shigo cikin batun iyaye ubangiji ya ki kishiya Allah na hushi da kishiya Allah bai son kishiya domin shi Allah ne huwaye gagar misali sarki da bai bacci bai gengedi wala yi bacci sarkin da ke jibitan lamuran bayinsa day and night sarkin da yake son bawa ya zo gaban shi ya ce ba ni ya baka wannan sarkin nan ya ce la bihi shay'an kada ka kuskura a wurin bauta ka tara shi da wani kaka je ka gama Allah da abin bauta kaka gama Allah da wani wurin bauta shine kaka je gidan boka balle boka ya ce maka kaza balle ka yi imani da abin da ya fadi ko baka yi imani ba wakakkate saboda ya ce mana inna Allah lalle shi ubangiji ya ce la ya gifir wai ba zai yafe ba an yi shiraka bihi shay'an wanda ya tara shi da wani amma wa ma duna zalika liman ya sha ya ce laifi koma bayan haka Allah na yafewa malumma suka ce ko ka taba shiga boka yau ka zo ka gane haramun ne ya saba ma addini kai taubatan nasuha ka kama Allah ka kusance Allah kana Allah ya fe mini Allah ya fe mini ubangiji rahimin sarki ne Allah gafurun rahimun ne Allah mai tausayi ne Allah mai neman bawa ya zo fadansa ne shi sa ya ku bayan Allah ya ce wa bilwalidaini ihsana ka kyautata ma iyayenka guda biyu matukan kyautatawa ina matsayin wanda ya ce uwarsa ce mai ya take damun rayuwarsa ina masayin wanda ya ce uwarsa ita ce take ɓata mai rayuwa ta je ta ci mai ta ta bata mai lamari ban sani ba me yake so ya zama cikin duniya ba kowa Allah ya halicce shi ya zumo mai kuɗi ba gashi hannayenmu gashi gashi wan shine mafi gajeta cikin hannaye sannan wan ke da ɗan sawo she ya fosu ya ba wan wanga ya ɗan ɗara su biyun ga she wan ya dara ukun shewan ya dara su duka ba zai taba yi rayuwar mu duka mu je daidai ba a cikin halittar Allah sai yayi wani dogo wani gajere wani saka saka wani dogo kamar basan mudi yayi wani fari yayi wani baki yayi wani tsiriri yayi wani mai kiba haka lamarin Allah yake shi yasa ta bangaren da ka samu kanka ka gode ma Allah kakka je ka shiga boka sannan duk abin da kake nema Allah ya tun kaddara tun cikin lauhin mafuz zaka zo duniya ka zamo mai kudi in ka zo ka ci talauci kuma ya riga ya kaddara talauci zaka ci an mutuwanka in ka zo ka yi kudi wani shekara daban kudin ya wase an tun kaddara in ka zo talaka karshen ka yi kudi an tun kaddara shi sa lamarin ka kai zaka tattara ka koma fadan Allah ba za ka je kana tuhuman uwar da ta haife ka har yau a samu ɗiya ta cimma uwar ta kwala ta holu uwar ta tana gaba da uwar ta tana faɗa da uwar su subhanallah uwa shin za mu iya biyan iyayenmu to wallahi mu tuba kuma taubatan nasuha ubangijin allah madaukakin sarki yana ce mana ya ce wa wasai na insan bi walidai ihsana ya yi wasilici da a kyautata ma mahaifa guda biyu ƙura'anin kuma ya ci gaba ya ce mana wa qada rabbuka ta ta'budu illa iyahu Allah ya hori ɗan mutum da ya bautata ma shi Allah shi kaɗai kai kada ya tara shi da wani ka kuskura ka je gidan turu balle gidan pastors inda yau wasu, wasu mata ke zuwa gidan pastors gashi arne mai bolin tsaye mai cin alade mai shan giya wanda bai yi imani da kalmar tauhidi kamar yadda keke ka ce la ilaha illallah ba shi ya ce mai thalithu thalatha ya yi imani da alloli uku ya yi imani da alloli uku ya yi imani da wannan sheke da kika ce la ilaha illallah sheke kika tashi wai don duniya ya miki daɗi kasuwa ya ɓata mijinki ya juye baya mijinki ya yi aure lamari haka she kika te wurin shi neman biyan bukata subhanallah ke da kika yarda da Allah kika je wurin arne mai bolin tsaye mai cin alade mai shan giya mai fitsarin tsaye wanda ya yi imani da alloli uku allah ɗa ruhi da uwa sai kika je wurin shi wai kin je shi ya biya miki bukata ina hankalinki ina hankalinki yake ina imaninki ina yaddanki da allah ina imaninki da manzon allah ina kalmar tauhidinki ya bi jama'a muna da babban magana mu yi kada mu bar wani abin duniya da muke so lokaci kaɗan yaudare mu mu mu faɗa mahallaka kada mu bar wani abin son kankani na lokuta kaɗan ya yaudare mu muje mu faɗa mahallaka muje mu bi abin da bai dace ba kiyama mu tsaya gaban Allah ba mu da magana to irin wannan ne in ka mutu a kai Allah bai yafe ma amma ko kin taba yi ke kai tuba ubangiji zai yafe miki sannan Allah yana ce mana wabil walidaini ihsana sannan da kyautata ma mahaifa guda biyu imma ya bulugan da inda kalkibar ahaduhuma aukilahuma kilahuma fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima wannan iyaye naki lokacin da suka haife ki kina yan jinjira sun tallafa miki ta doki juriyanki har kika zo kika girma yanzu ke kuma zaki maida musu abin da suka mikin nan to lokacin sun girma hali na girma ya fara kamusu domin Allah yana gaya mana cikin Kur'ani ya ce wai dukkan wanda Allah ya bashi shekaru waman amirhu nuna kishu fi halke har mun ba shi shekaru to zamu me zamu rage mai eh zamu rage mai halittansa sai ki game da gashinta baki ne yanzu fari ya shiga da tana tsene shi kiga ta fara dunkusewa da kafan tanga tana sayawa ta yi sallah yanzu da sanda da hakoran gana bakinta yanzu ya fara fita sheki ga fatan jiki ya lalla ya kwade yanzu sufa idon duka tamoji ya kama shi saki ya zo cikin lamarinta to wannan lokacin nan ta yi wani hali na yarantaka kake ce mata tir kai in makin cika damuwa wallahi in makin fai kaki mata wannan kaki tsawata ma mahaifiyanki wala ubanki ki kyautata musu duk sanda zaki yi musu magana ki yi musu magana mai kyau kina ɗa'a mutu zuciya kina faranta musu rai kina girmama su mana ai ma ina son ki ai in ka kaza ki kyautata ma uwaki wannan shine kyautayi na wurin iyaye shi yasa dukan wanda ya je gidan boka har ya yadda uwarsa mai ya ce har ya zo yana gaba da uwan har wani ya yanke ma uwarsa cin abinci akwai wadda ta ce manta tun da da ni zaki ni kuma na barki da rayuwanki te ki nemi abincinki baki kara cin kuɗi na uwa fa mun bar wannan muna kan yin shirka akwai wanda za ta shirka a ce mata mijinta ai ya samu wata yariya ne yake bi to shi kenan je ki kawo kaza yanzu yar uwa sai ki ga ta doki rayuwanta ta koma gidan malamin boka yawancin boka yan kuma kwana da su suke yi yanzu saboda Allah ki te wuri a ce miki ki kawo jinin al'ada ki kawo jinin al'ada sannan ki kawo maniyin namiji na za ki samu ya zaki ki samu maniyin namiji fresh ki kawo ki ba malamin boka za a haɗa jinin al'adanki da ruwan maniyin namiji a haɗa a yi asiri a baki ki je ki zuba ma bawan Allah cikin abinci inna lillah wa inna ilaihi raji'un bayan Allah mata me muke nema duniya me muke son Allah yi muna bayan Allah ya yi mu mata Allah ya kyautata mu Allah ya gyara mana halittar mu ya ɗora ya ɗora lamarin maza a kanmu eh, ya ɗora lamarinmu a kan maza maza ke jibitar lamarinmu bayin Allah me muke son Allah ya yi muna ki zauna ɗakin aurenki da ikhlasi ki kyautata aurenki ki yi biyayya gidan miji wallahi dacenki kenan amma ki ce ke a dole dole i know my rights ke in ba wannan mijin ki ya miki ba za kai shi gidan bokan ga kuma lore ake son ya si. za a kai shi gidan bokan ga wani zinariya ake son ya sai ana son bawan Allah ya abin da bai da ikon shi dole a daddaure shi a tantantanke shi ya zama wawa wawo dolo dolo har ya kai yau in za a yi aure ana son uwan miji ta mutu in dai kin mutu to yanzu ga an aure dan ki ana alfahari da shi yaranmu na alfahari oh ai mijina bai da mma bai da baba ni kada ne subhanallahi ki zamo azzalima kaki nemi a ce wai uwarsa ta mutu ke kina alfahari da wannan saboda za ki shiga ba kishiya don ki samu ki mallake shi ko da za ki shiga ba uwarsa ba ubansa wallahi ki zamo mai imani mai tausayi ki umurci mijinki da ya taima iyayen shi sadaka tujariya sannan ki kwadaita mai yanda zai kyautata ma kannin iyayensa ki kwadaita mai yanda zai kula da familin shi in kuma tana da uwan miji to sunan uwan mijin kishiya saran da ake yi wa mai shigan yarbawa uwan mijin ita ce mai shigan yarbawa wallahi maza kuna da ban tausayi wasunku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade muku matan da ya kamata ku auri ku auri mata masu addini amma kabi da sha'awa da son duniya ka je ka ɗauko wanda za ta baka jinin haila da da maniyin dan uwanka namiji a haɗa ma abinci ka ci yana da kyau bawan Allah in ka zo gidan ajiye abinci wallahi bismillah ko waje ka siya abinci ka yi bismillah don masu abincin sayarwa wasunsu suna zuwa su karbi ruwan osofu su zo su zuba ma abinci da gidan boka su zo su zuba saboda a yi layi a ta cin abincinsu gidan kama baka sira ba gidan kama baka sira ba ana samu a yaran mata su je bukata ya dame ta abuyanta ta kai ta an kai an kare yanzu malami da ya ga kama a wa gama mace kyakkyawa ai bai yadda she ya mata asiri ya bata yanzu asirin da ya mata na shi yana son ta kenan a wayi gari matanka bata jin kowa she malamin boka in baka yi hankali ba ya ɓoye yana lalata da matanka matan aure a ciki ya shiga zuwa baka ɗan boka shi sa maza wasunku kuna da maganan yi ku kula da matan ku duk sanda ka aure ka kwadaita mata kusanta da Allah ka kwadaita mata azumin nafilfilu ka kwadaita mata nafilfilu salloli na nafilfilu ka kwadaita mata yin azkar ka kwadaita mata kusanta da Allah ya kau da ita daga barin shiga boka ka bar matanka ta zamo abuyanka ka bar matanka ta zamo abokiyar shawaranka yar uwanka matanka uwarka yarka komin ka matanka ta zama saboda kiyaye kanka zuwa ga fada mahallaka akwai wanda ta je gidan boka aka ce mata ta je ta samu kashi ban gidanta ta hada da zuciyar rago ta hada ta sa cikin konkon milo ya ba ta rubutu ta zuba ta girka har ya ta ga ya kone sannan in ya kone ta hada shi ta mix ta kawo a bashi in ta kawo ta ba abokan ya kara wani abu a ba mijinta yana ce na sai da allah ta zo ta gaya mini ta ce ita gaskiya abin kashin nan da ya zo cikin nan ita kuma tana tsoro kar wata rana wurin ci abinci ya ce ta ci kuma irin haka kai ba ka ci shi na ce mata ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah gidan bokan da ta ce ma ya saba ma shari'a shi na ce mata shin ta je wurin malami kamar chief imam ko haji umar ya ce mata je ta kawo wanga abu wai a'a shi na ce in abu ya dame ku ku gaya ma malumma na kwarai da za su gwada muku addu'a ku rinka yi ba ce ba jarabta gidan aure ba akwai amma akwai abin da ke ture wannan shine addu'a akwai wanda ta ce ma wata kuke zaune ni kin ga mijina ya fara ma ya min wane shi wane shi kuke ganin shi namiji ni mace nike duban shi wai ai zamanin ga ke da kika sake mijinki har ya yi miki kishiya har mijinki ya iya hau kanki wallahi ke ke so tun yaushe na gama da kai kin gama da shi duniya ko to Allah na jiran ki kiyama ai kin gama da shi duniya Allah na jiran ki kiyama duniya kin same shi bai aure ya kara kanki ɗaya kenan sannan rashin aure ya kara kanki kin dace arzikin shi na hannunki abin da kika fadi shi ake yi wanga duka ki san kamar me kiraman katibin ya'lamuna mata falun ki san cewa akwai sojojin Allah tare da ke hagunki da damanki sojojin Allah na tare da ke suna record suna zanawa ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيب haka kuma duk wani abin da zai fito bakinki rakib da atib sun rubuta ana rubuta na tafiyanki na activitinki ana rubuta na bakinki duk kalman da ya fito kin je gaban Allah ki saya ki bada hukunci hakin shi da kika ci kika mallake shi kika raba shi da iyayen shi kika raba shi da dangi duka kin je gaban Allah kin je kin saya to in dai mun zo duniya mun ji daɗi mun je kiyama mun tashi tutan babu me ya amfanin shi magana na ba zai yawa ba sabon bakwai mun continue batun bokancin ga don akwai magana akwai inda nake so in kai amma lokaci ba zai ba mu dama ba wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya rufa muna asiri Allah ya biya bukatunmu Allah ya kare mu da kariyansa Allah ya lulube mu da rahamansa ya Allah muna rokonka ya Allah muna rokonka Allah ka fahimtar da mu ya Allah mun roke ka ka fahimtar da mu addini Allah ka gwada ma yaran mu addinin gaskiya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya Allah ka kashe mu kan gaskiya Allah kwama calan addinai da suka zo Allah ka fidda mu da mu ciki Allah ka bar mu bi kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kashe mu kan sunnan manzon Allah Allah ka kashe mu kan sunnan manzon Allah Allah ka sa yaran mu su gane sunnan manzon Allah su bi Allah ka bar mu su je su kawo kwama cala su kara cikin addini ya Allah ka raba mu da wannan domin yau addinai sun yi yawa akidai sun yi yawa kowa ya kawo nashi ana nan ana kuma kowa na dawon shi ne gaskiya to Allah da kanshi ya gaya mana in duniya za ta rikice mana mu kama a Qur'ani da hadisin manzo Allah mu rubu da kowa Allah tsare mu ya Allah muna roƙonka wanga safiya na juma'a mai albarka Allah ka tsare mu da tsarinka ya Allah ka kare mu da kariyarka Allah matan da ke dakin aure suke cikin fitina auren su bai da dadi Allah kakka bar su je gidan boka Allah ka gyara musu auren su shaitan da shetan ya shiga ciki yake neman ya raba ya Allah mun roke ka ka sasanta wannan aure wanda za ta zo ta auri mijinki ta je ta shiga da ke boka mijinki ya zo yana ganin ki muguwa yana jin warin ki bai sun ma ya ganki ya Allah ya dora ki a kanta Allah kai bar mijinki ya doko miki wannan kishiya Allah in zai ba mu kishiyoyi ya ba mu mata masu tsoron Allah ya ba mu mata masu tsoron Allah Allah kaka ba mu kishiyoyi masu shiga boka Allah ka ba mu masu tsoron Allah ya Allah mun roke ka mu in za su yi aure Allah kaka bar su ɗauko mata masu shiga boka ka ba su mata masu tsoron Allah ya Allah mun roke ka wanga safiya wanda ke cikin wani yanayi na ciwo Allah ka ba mu duka lafiya baki daya wanda ke cikin lamari na fitina ya zan yi mai zan ci Allah ka fi da shi dukan wanda wani rayuwa ya duru wani rayuwa halin rayuwa ya shiga lamarin shi ya durmuye mai ubangiji mun roke ka Allah kai ne ga gafurur rakimu. Allah ka ba wanda ke nema wurinka ya Allah ka shiryar da kuma masu bin wani hanyar da bai dace ba ya ubangiji mu masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi Allah ka nuna mana hanyar da za mu bi da 'ya'yanmu su samu ilimin addini su samu ilimin da za su nemi halalinsu kuma ya ubangiji mun roke ka masu haihuwa Allah ka sa albarka cikin haihuwarsu waɗanda kuma ka jarabci da rashin haihuwa gare ka 'ya'yan suke Allah ka yassare musu haihuwa ya ubangijin Allah muna rokonka masu niyan aure Allah ka basu mata na gari matan kuma ka basu maza na gari auren da ake daurawa duka Allah ka sa albarka ciki ya Allah mun roke ka wanda ya tashi bai da aikin yi Allah ka bashi wanda kuma ke kulle saboda wani lamarin takarda ko wani abu ya shige mai duhu har aka kulle shi ko yake waje ya Allah takardan da mai takardan da masu bayarwa Allah naka ne ka stamp musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka yi musu rahama ya Allah ka yi jin kansu ya Allah ka gafarta musu ya Allah muna roƙon ka mutuwan dai kwanan ga to Allah mun gode maka jarabtan ka ne ya Allah ka yi jin kan mamatan mu duka baki daya ya Allah ka yafe musu Allah اللهم اغفر لهم وارحمهم وافيه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس ويبدله دارا خيرا من دارهم وكيهم فتنه الكبر وعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to friends ina gaida ku duka na gan kowa na fata ya'ya diyakanni abokai Allah ya muku albarka Allah ya kiyaye ku Allah ya sada mu duka da alheri Allah ya gama mu da alheri Allah ya tattara mu ya ba mu jannatul firdaus wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh